a koyaushe hukumomi suna kira kan ayaki barace-barace daga nakasassu yayin da wasu su suka mai da bara sana'a sai dai nakasassun sun ce ba su gani a ƙasa ba hukumomi faɗi ne kawai nasu ba a sayan kayayyakin su kamar yadda waɗannan nakasassu na cibiyar koyon sana'a ta kara nan da magaran suka shaida suna kera abubuwa da dama amma gwamnati bata taɓa basu kwangila ko tallafi ba a gaskiya gwamnati ba mu kwangila gwamnati bai taba waiwaye mu ba kuma bai taimaka mu ba muna aikin sudi muna aikin kira muna aikin dimki muna saƙa kujeru ta makahi ana aikin katako ana aikin hwata kamar ana yin balo eh, ana yin gyaran inji amma daga cikin duka wani abubuwan da muke yi mu ta ga hanyar gwamnati gwamnati ba taɓa taimaka mana ba da cewa ko mu yi mata wata kwangila mu kera mata wani abu daga ciki babu abin da gwamnati ta bamu na sunan kwangila wanda ya fito daga hannun gwamnati babu shi babban burin na sun su ga yan uwansu sun barbara sun rungumi sana'a tare da kira ga gwamnati ta tallafa musu ta hanyar sayan kayayyakin da suke sarrafawa eh babban gurinmu gurinmu yan uwanmu na kasar su kwasa bara su zo su koyi aiki ko kenan yanzu kun ga misali yanzu gwamnati tana yin kas da sante din wannan yanzu akwai eh, kas da sante da dama wanda duka irin wannan kayan da muka yi da, da suke yi mu muke muna iya irin su akwai lakwal lakwal da dama wadda gwamnati take yi muna iya yin tablaban muna iya yin armor muna iya yin kyaurayi muna iya yin kushuru muna iya yin tabul na metar duka muna yi amma daga ciki babu wanda gwamnati ta bamu mu dai kiran mu gwamnati ta yadda suke cewa a yaƙi da bara mu mun haƙura mun barbar mun sa yaran mu lakwal to mu kuma a kama mu dinga yin sana'a mun kuma a saya muke fata a ɗaya waje madam sani aishatu daraktar jiha ta al'umma ta shaida mun a koyaushe tare suke da tare suke da nakasassun don sauraron kokensu akwai wata ong onan tana nan take kula da su tana ba su horo kwanan nan mata ba su horo horo kashi-kashi take nan tana ba su su kuma mata ana sun kwanaki har sun samu ma an ba su wannan awakai wanda za su samu su masu kiwata su su aihuwa musu su samu wannan duka dai bakin kokari muna nan muna yi kuma muna ba da cigiya ko wuri in muka ji labarin akwai wata ONG muna kai kukan mu ONG ma international duka muna kai kukan su inda za a shahe musu hawaye kaman kurame kin ga ai su duk yanzu ma'aikatar da kika je kin iske kurma yana aiki kuma duk ma'aikatar da kika je tun daga university zuwa hospital zuwa ma'aikatu da yawa akwai kurame kungiyar su ce ta sa kuma biyan su ake yi to haka nan suke kashe kashe su a tsare suke hmm. eh kuma duk inda muka ce mu suka ji labarin ana ɗaukan wani abu ko ana sayan wani abu muna shiga gaba tare da su mu je mu sama musu tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger